رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تتونا قبع saki ya halatta idan akwai bukata ko gaba ta biyu saki bai halatta ba makaruhi ne idan babu bukata ko a ƙarƙashin wannan mun tattauna cewa kada namiji ko mace sababin ana zaune zaman lafiya zaman aure ya je sababin da za a rabu ita ma mace kada a kankin kanta babu abin da aka yi mata ta nemi cewa a sake ta dan manufar aure an yi shi ne duk wanda ya aurar da shi yana so ta tafi kenan har abada ba za ta dawo masa gida ba shi yasa nake cewa abin da iyaye suke yanzu akwai kuskure a ciki yanzu ko shekaran jiya wani ban Allah ya zo ya same ya koka min da matar shi akan abubuwan da take ne ya ce amma wallahi tallahi yana tuna mutuncin da baban ce ya mai kafin baban ya rasu ya ce wannan ta sa wallahi tallahi har yanzu halaccin da baban ya mai bayan ya koma lahira yake ganin ba zai isa kinta ba in ya tana so ya haƙuri da ko kuma yanzu da iyaye ɗauka suke duk wanda suka ɗauki shi suka ba shi ɗansu ne idan yarinya ta taho da complain ko da mijin ya mata ba daidai ba sai su ba ta haƙuri su ce ta tafi saboda su a wancan lokacin suna cewa da aljannar gidan miji da aljannar gidan iyaye gara jahannama gidan miji saboda su suna ganin ko me zai je ya dawo ya a ce tana gidan mutunci ya fi musu mutunci sama da a ce tana zaune a gidansu to su kuma yanzu iyaye da za shi kuma sai ya kira ɗan sai ya masa nasiha irin ta ɗa da uba ko da ya fahimci yasta take da gaskiya ita ya bata hakuri shi kuma ya kira shi tun da ya yarda cewa shugaba ne sai masa nasiha amma yanzu yarinya za ka zo da complain tana zuwa watakila an yi rashin sa'a mamar ita ce remote control na gidan abinda yarinya ta dora mamar ta dora ta akan keken bera shi ma baban haka za a yi a dora shi akan keken bera da ya ta zo sai a ce to zo ka da rashin mutuncin da wane da ta gama bayani sai a ce ai dama wallahi guri ya yi kama da mutum in dai wane ne to abin da ya fi haka ma zai da an kira shi ya zo ko ya turo wasu su zo da an zo maimakon a kokari ma a kira ita yarinyar a kira shi kowa a tuntube shi kai mai faru mai faru kawai da an zo baban ba zai ma bari ya magana ba sai ce ashe kai baka da mutunci ashe kai dan kaza kaza kaza ne to in ya haɗu da surukan zamani yanzu wani dama ko da ka ba shi auren in ba ya rashin sa'a ba ya dan fara shan wani abu shi ma sai tashi ya daddan karama magana shi kenan daga nan sai kaga komai kuma ya riga ya riga ya lalace ba haka ake yin abubuwa ba gaskiya an gane qauluhu na hudu yusallu li tafridiha an sunnanta yin saki idan akwai sakacin mace amma fa fi haƙƙi rabbiha a cikin haƙƙin ubangijinta an gane idan namiji yana zaune tare da mace tana masa abubuwan da ba daidai ba to ya kokari ya raba abin biyu akwai haƙƙinsa akwai haƙƙin Allah idan mu'amalar da ke tsakanin shi da ita ne ba ta da kyau amma alaƙar da ke tsakaninta da Allah tana da kyau to a lokacin abin da ake so shi ya haƙuri da nashi haƙƙin tunda ta tsara haƙƙin Allah to babban matsalar daga mu mazan hakku ma san kowa yanzu ya fi damuwa da haƙƙin shi ne sama da haƙƙin Allah da haka sai ka gama ce tana zaune tare da miji bai sallah bai kaza komai na addini bai yi amma sai ga ko a jikinta amma daga ran da ya fara hana ta abinci ko kaza ko kaza ko kaza yanzu da ga ta yi bara wanda akan ta ne ya kamata ta yi haƙuri akan haƙƙin Allah kar ta haƙura amma akan haƙƙin mu ba ma iya haƙuri amma akan haƙin Allah muna wa nawa ne yanzu daga cikin iyaye yasu za ta zo da complain mijinta halinsa ya lalace eh? amma kuma sai sai ta je ta haƙuri amma inda za ta zo ta ce mijin ya batta da yunwa ya kasa ciyar da ya ce yanzu nan za su yi a kashe auren akwai wani ɗan uwa daga cikin yan uwa ya taɓa kashe wani aure da ya bugo min na ji labari cewa ya ba da fatawa cewa auren ya mutu sai na kira shi na ce masa baka kyauta ba a matsayin ka na mai karantarwa abin da ya kamata kai kai kokarin sulhu ne sai ce to ga Allah bari ya faɗa min matsalar injiyar da take in ni ne ya zan ya ce mace ce mijinta ya aure ta da ya aure ta sanda ta aure shi ita tana kallon sa a matsayin mutumin kirki bata shan yana shaye-shaye ba shaye-shayen nan kuma yana shan giya to tun ana kawo mata labari tana jin waiwai har ta zo ta kama shi rentuhan yana shan giya sai ta zo ta ɗauko matsalar ta kawo ma iyayenta aka zo aka zauna sai ce wallahi tallahi shari take ne shi Allah ya isa biya fiwa aka tashi haka tunda ita ce ta gani ba shi shikenan yau da gobe yau da gobe sai halinta su ma iyayen ta bayyana gare su yana sha amma in ta kawo kwamfilin gida sai sai mata ta je ta haƙuri aishin giyarsa daban ita daban to ba wannan ba ne zai ba ku haushi tunda an kai wani mataki sai siyo giyar katan-katan sai kawo gida ana sawa a cikin firish idan zai sha ita ce za ta bude kwalbar ta zuba masa a kofi ya kwankwada aka matsa mataki na gaba suna da ƙananan yara haka idan shi zai sha giyar yaron haka yake ɗauko giyan ya masa sulki da 5 alam ya ba su aka matsa mataki na gaba ya zo ya ce ita kanta yanzu idan tana buƙatar ya ci gaba da kwanciya ta aure da ita sai ta fara shan ya ra'ayi shi ne ya buji bujiro ya ce to ga yadda matsalar take in kai ne ka yi fatawa za ka yi haƙuri a ci gaba da zaman auren koya za ka yi kun fahimci yadda matsalar take to shi ne yake cewa sannu an sunnanta lirrajul ga namiji an yi tsallika zawjatahu ya saki matarsa idan kanat mufarritatan in ya zamanto mace tana da sakaci fi haƙƙi rabbiha cikin haƙƙin ubangijinta wa qad aysa zawj kuma namiji ya ɗeba tsammani min islahiha wajen gyararta wa ijbariha da kuma ainihin wato dora ta alaqa ta rabbiha akan wato da'ar Allah ubangijinta fa yusannu lahu to an sunnanta wa namiji an ha ya sake ta ba'da istifragil wa'azi bayan ya gama wa'azi kun ya yi wa'azi da duk wata hanya da yake ganin Allah ya hore masa ta hikima ya gayyato wata sun yi wa'azin abinda take kyau mara kyau ba abin da ya canza saboda kun san dama abin da Allah ya faɗa abu na farko idan mace tana yin abu mara kyau shine Allah ya ce a ai musu wa'azi wannan shine mataki na farko wal mataki na biyu shine kaurace wa mace da daina mu'amala da ita musamman ta kwanciya sannan wadarbi idan abu ya kai mataki na addake ta dukan da zai sa ta gyaro darban gaira bari. wannan shine turawa suke dauka suke ta watan shi cewa addinin musulunci ya zo da maganar duka idan yanzu kina da yarinya kina da ya tana abu mara kyau a matsayin ki na uwarta tana da uba kun yi mata nasiha mijin ya yi mata an ƙaurace mata bata gyara ba sai zaman to dukan ne zai sa ta gyaru ta bari dan Allah da ya sako muku ita da ya ba kashi ta bar abin da take wanne fa sauki eh da rai mata duka ta zauna gidan auren ta bar abin da take ya fi sauki akan ya sako muku ita kuna gane sai da duk abin da ga shari'a ta sa ba ka kawai Allah sai sa abu ba babu hikima kuma waɗannan matakan guda uku wallahi akwai wanda ya dace da kowa akwai wacce in tana abu mara kyau wa'azi ne zai canza ka akwai wacce wa'azin bai yi ba sai ta ga mijin ya kaurace mata ya daina mu'amala da ta shi zai sa ta yi tunanin akwai wata kuma sai jikinta ya faɗa mata amma wajen dukan annabi ya yi bayani ya ce darban gaira mubarri yadda kuka san yanzu ba kuna da ɗalibai mata a makaranta ba boko da islamiyya ana dukan su in sun yi laifi ko ba dukan su a cikin kwaye ya taba zuwa ya je bukadin dan me aka da shi yarsa ta yi laifi a makaranta dukan da ake musu a makaranta dan zalunta su ne ko dan su zama mutanen kirki to wannan shi ne da haka fa yusannu an yutallaqaha ba'da al-farag min al-wa'zi wal hajr wal darb li'annahu domin shi la yanbaghi lahu an yumsika mar'atan bai halatta mutum ya rike mace ba asiyatan tana cike da sabon Allah ta haka wa karkashin sa to shi yasa nake ce muku a ban sani ba ko na faɗa a nan wajen kuma ko a wani waje na faɗa idan aka ce muku wani yana da alaka da addini ya saki mace to farko abin da za ku yi ku bincike me ya faru aka yi saki ba wai saboda ya saki mace ba ku hau zagin mutum a gari a ce ya zama mai auruwa saki a'a idan aka haɗu za a yi tafiya da mutum biyu ɗaya manufarsa duniya ɗaya manufarsa lahira babu yadda za a yi tafiyar ta yi kuna ganewa wannan shi yasa matan annabi a farko da aka tafi madina babu kuɗi a karan farko akwai lokacin da sai a yi wata ɗaya a gidan annabi ba a ɗora tukunya an yi girki ba daga a ci dabino sai a sharuwa yanzu ko ke ce kina zaune tare da miji babu haka ake gungura rayuwa ran da aka samu me ya kamata yi a baki ku to sai aka zo aka fara yin yaƙi ana samun ganimomi aka fara tara kuɗi na baitul mali to sai matan annabi suke ganin cewa tun da sun yi haƙuri sanda babu yanzu ga dukiya ta ganima an tara ya kamata a kamfato dukiya a basu su ma yi wa daka irin yadda matan masu mulki suke yi shi kuma tsarin annabi ba haka yake ba da suka matsa suka matsa akan wannan ne Allah ya saukar da ya ayyu nabi qul azwajika ka kira matan nan naka dukka tara suka faɗa musu in kuntum da turidna alhayata dunya wa zinataha in dai wannan duniyar tarkatanta kuke so da kwalliyarta Allah yake fata alaina ku zo in baku wa kunna in ji yadda ku daɗi wa kunna sarahan jamila kowace in sake ta sakewa mai kyau kun ga da ya tashi sai ya fara da nana Aisha ya ce mata kin ga ga abin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa amma ban so ki zartar da hukunci in dai wannan duniya ce ta dame ku to ku zo zan ba ku amma kowace fa da na ba ta abin da take so za ta gidansu an gane ya fara da nana Aisha ta ce masa yanzu a kanka ne sai na ni na nemi shawara da iyayena ta ce masa ikhtartullah wa rasulahu wa dar al-akhirah ta ce wallahi ta zaba Allah da annabi sannan da gidan lahira to ba yadda za a yi za a tafiya to da haka sai ku duba ku gani ba mamaki namiji yana mu mace kyakkyawan zato a matsayinsa na mai addini tana da addini sai da ta zo ya gane cewa ba addini bane a gaban ta duniya ce shi kuma in Allah ne a gaban shi dole ya haƙura da ita kuna fahimtar yadda matsala ta fi wannan shine abin da ke faruwa abdullahi dan mas'udi yana karatu al-imam al-bukhari ya kawo cikin kitabu tafsir karkashin wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sai yace Allah ya tsinewa mace mai karin gashi da wacce aka karawa Allah ya tsine wanda yanzu an faɗa min an ce hatta ɗaliban ilimi mata wallahi tallahi sun shiga harkar karin gashi ga gadan wai malam daurawa ne ya ba da fatawa to malam daurawa ba zai iya halatta abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ba kun gane Wala an ce min mata kuma wai ba mata ga magariba ɗaliban karatu sosai yanzu tsarin gashi suke yi da fatawar daurawa da fatawan malam daura ya faɗa abin da yake nufi daga baya ya dawo ya yi bayani ya ce ga abin da yake nufi amma sun ce san ba su yadda ba don ku gane cewa ƙofa kawai suke nema to ba shi wane muhallinmu a da ya faɗi haka sai ta zo ta tsaya gaban abdullahi dan masaudu sai ta ce ka ce allah ya tsine mu wanda ta ƙara gashi da wanda aka yi makara. ya ce mata ai ta ce ai na karanta qur'ani daga bango zuwa bango ni ban ga abin da ka faɗa ba ka ce allah ya tsine sai abdullahi ɗan masaudu ya ce mata baki karanta da kyau bane da kin karanta da kin gani saboda karatu daban fahimta daban shi kuma annaba abin da ya ce man yuridullahu bihi khairan idan allah yana nufin ka da alheri ne sai ya fahimtar da kai addini saboda ba duk wanda ya karatun addini bane ya fahimci addini saboda haka in Allah yana nufin ka da alheri in kai karatun addini sai ka ka fahimci addini da ta faɗa haka ya sake maimaita ita take ta karanta ba ta gani ba sai ya ce mata yanzu baki da Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fa quru wa ma nahakum anhu ce ai mu muna dauka duk abinda annabi ya hana yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ne to wannan abin sai ya bata wa matar rai sai kake kai da ka zo ka zauna kake ta tsine tsine kake to Allah ya tsina mai tsarin gashi da wacce aka tsarawa kai ma matarka ba tana yi ba ana cikin karatu ba sai wata ɗaliban kujera ya dakatar da karatun sai ya shiga cikin gida da ya shiga cikin gida sai ya zauna sai ya dawo ya zauna sai ya ce wallahi na shiga cikin gida ne idan abin da matan nan ta faɗa da gaske ne ni ma matata tana yake wallahi ba zan fito ba sai na saki ta kuna gane to shi yasa nake cewa matan da suke ɗaliban karatu ne an san mazajen su sun shahara a fage na karatu ku ji tsoron Allah kar ya zamanto mazajen ku na karantar da abu a waje ku kuma kuna yin kishiyarsa a cikin gida domin wannan abin ne matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu suka Allah ya kira shi yake masa khiyana ha'inci ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتا هما أنغاني قال ابن قدامة ابن قدامة ياتي مندوب إليه مستحب نيجا نمجي وهو عند تفريط المرأة لوكا تند ما تتزمتنا دا سكتشي في حقوق الله أتكن حقوق الله الواجبة عليها وأن سكزم واجبي أكنت مثل الصلاة قتن قتن صلى باتاي wani hauha da makamantin sallah wala yumkinu ijbaruha alaiha kuma ba zai yi tilasta ta ba sai ta ci gaba da to a lokacin ya sake ta sakin mustahabbi ne qawluhu magana sana hudu ya haramu fil haidi eh shine ya mustahabbin kenan eh shine mustahabbin ne shine ya almandub mandubun ilayhi sunna ne mustahabbi ne sakin qawluhu maganan sa da yace ya haramu fil haidi ya haramta cikin al'ada fa ya haruma alal rajul ya halatta ya haramta ga namiji an yi tsallaka mar'atahu ya saki matarsa wa hiya haidun alhali tana al'ada aw fi tsohurin jama'a hafihi ko ta yi tsarkin da ya sadu da ita ya sake ta wai samma talaqan bid'iyyan wannan sakin ana ce masa saki na bid'a qala ta'ala Allah ya ce fa talliquhunna ku saki mata li iddatihinna ga iddasu wa an umar annahu tallaqa mar'atahu abdullahi dan umar ya saki matarsa wahiya ha'idun tana da al'ada fi ahad rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر baban دان بابن عبد الله دان عمر يتنبي النبي عن ذلك akan wannan shi fal مروه كأمر ya dawo da ita. to daga nan ne malamai suka yi ta saɓani tunda annabi ya ce muru ku umarce shi fal yurazi ya dawo da ita sakin da yayi mata tana cikin jinin al'ada sakin ya yi ko bai ma to duk ku bari a ba a hankali za a je maganar abdullahi dan umar shi da ya saki matar za ku ji da bakinsa ya tabbatar da ya saki matar ta sako ko bata saku ba kun gani sun maliyum sannan ya riƙe matarsa hatta ta tsohura har sai ta yi tsarki sun matsahi da sandan jini ya ƙara zuwa mata sun mata tsohura sannan sai ta yi tsarki sun ma in sha'a amsaka ha amsaka sannan in ya ga dama ya riƙe ta ba'adu bayan haka wa in sha'a in ya ga dama tsallaka ya sake ta qabla an ya masa gabanin ya sadu da ita sai yake fatilkal iddatu allati amara Allah biha wannan ita ce iddar da Allah ya umarni an tuqallaq ala an-nisa a sakin mace kenan da Allah ya ce fatalliquhunna ku sake su li iddatihinna da iddasu shine a saki mace lokacin da ta yi jini ta gama tana cikin tsarki kafin a saki mace shine iddar da Allah ya da a saki mace a kanta. qala ibn qudama ibn qudama ya faɗa a cikin littafin sa wato al a mujalladi na goma shafi na ɗari uku da ashirin da hudu yake cewa wa ammal mahazur amma abin da aka hana haramun ne shine almahazu fattalaqu fil haidi sakin mace a cikin jinin al'ada au fi tsuhurin jama'a fi ko tana cikin tsarkin da ya saru da ita ta gama jinin al'ada ya zo ya saru da ita sai daga baya wani rikici ya hada su tana cikin tsarkin da ya saru da sai zai sake ta yace ajma al ulama'u malamai sun yi ijma'i fi jami'il amsal a cikin kowane birane wa kullul amsar yace kai kowane birni a duniya a lokacin shi da ya san inda malamai suke akwai ilimi a wajen sun haɗu ala ta harimihi akan cewa wannan haramun ne wa yusamma ana ce mu wannan sakin talaqal bid'ati saki na bid'a لأن المطلقة كو لأن المطلقة domin shi wanda ke saki khalafa sunnati ya saba wa sunnar annabi Muhammad wa ya bar amrin lahi ta'ala wa rasulihi umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi suka yi masa to yanzu dan Allah wannan abu abu nawa ake yanzu inda akan wannan ne saba wa Allah da annabi eh? ba a mami <laughs> Eh, wato ba ma na sunnan yanzu eh gaskiya kan in ko na sunnan yanzu yana faruwa to bi wuce uku cikin bakwai ba kaso bakwai yanzu ya yi yawa ko da kunga Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ko in ji haka ne an gane na faɗa muku wani lokaci kace kace gardama za ta haɗa sai ce na yi saki na sake ki shikenan an gane qauluhu fadan sa da yace yajibu alal mu'li ya ba ga wanda ya rantsuwa wa man ya'lamu bi fujuri zawjatihi idan namiji ya rantsuwa da Allah ya ce ba zai sake saduwa da matar shi ba shine ila'i wata hudu ya cika to idan wata hudun ya cika bai dawo to yanzu dole ne ya sake ta haka duk wanda ya san cewa matar fajira ce to shi ba maganan wani sunna bane sake ta sakin ta wajibi ne فإذا آل الرجل إذا متن يرنقوا من زوجته ba ما تسكى ولم يأتي بيداو وجب عليه يا وجب قريش أن يطلقها يسكيتا إن بي سكن تسي أزيقوت على الأقل يسكيتا إن إلا إني كوي biyu بيني mutum ya rantsuwa ya ce ya rantsi da Allah ya daina saduwa da matar shi sai a jira shi wata hudu shine ilahi idan wata hudun ta cika yanzu ko ya dawo in yace ba zai dawo ba ka dole ya rabu da mace wannan shine da dadarar waƙi saboda cuta da zai auku alaiha akan mace wa ya ati mufassalan zai zo bayani daki daki fi kitabul ila akan ya bude akan kitabul ila insha Allah ta'ala amma nan ba magana muke akan ila'i ba wa idza ka wa kada idza alima idan mutum ya sani bi fujuru zawjatihi cewa matarsa fajira ce wajaba alaihi an yutallika hatta la tudkhil fi firashihi ya waje bai sake ta kar ta zo ta shigo a kan shimfiɗarsa wa nasabihi da nasabar samman laisa minhu cikin waɗanda ba sa cikin tare da shi kuna ganewa yana daga cikin hikima da yasa ko ga ta shar'anta idda da muka yi a baya a kashe kashen shi dai daga cikin abin da shari'ar musulunci ba ta so a ɗauko ɗan wani a kawo gidan wani kuna ganewa shi yasa za ku ga mata da suka zo za su yi wa annabi mubaya'a Allah ya ce ya yi nabi idan za aka mu'minatu yubayyi'naka ala Allah yushrikna billahi shi'an. wala yusrikna ولا يزنين na يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن كسر الكركران قليا kirkiran ƙarya mace da aurenta ta je ta ɗauko ciki ta shigo da shi gidan wani sannan kuma mace fajira ce za ta iya kuma wannan abun fa yana faruwa ne ba mu da muke da mutane a garin nan wallahi tallahi inda da abin da muka sani zamu dinga faɗar shi a wajen karatu ga wani abin yanzu inda zamu faɗa muku shi za ku rantsi da Allah ana gama faɗar sa kiyama za ta tashi kwatar yadda ake yi akwai gurare da dama da duk inda ake wani taro da wata mahada muna gefe za a kira mu a ce mana to aka rama kalla yanzu ba abu kaza na faruwa a garin nan fa abin da za mu ji mu ji wanda ba za mu iya mu ji mu ji na ji in mun gama mai yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da akwai bannar da in tana faruwa wani lokaci shiru a kanta shi ke sa ta mutu idan ba a santa ba kai magana a kanta wanda ma bai san da ita ba sai san da ita sai ya shiga yiwa kuna ganewa wa hatta la yakuna dayyufa har kada ya zamanto mara kishi idan mutum ya zamanto yusi mara kishi la yashmu ra'ihat aljanna kwata kwata ba zai shaki ganshin aljanna ba anan nayi karatu a godo sanda ta shi wata mata ta zo ta ce tana da miji mijinta yana neman mata da ta matsa mai da wa'azi da nasiha ya tsoron Allah ya bari shima shi ma ya bata dama idan yamma ta yadda yake shirya ya fita harkokinsa ita ma ta fita Allah kiyaye ya kama hanya zai yi wuta sai kuma ya dadime ta sun tafi tare kuna gane to yanzu wannan abin da ya faɗa ya ce kada ta shigo da wa nasabihi ma laysa minhu nasabarsa wanda mai ciki kun ga idan mace ba ta da aure ta zo da ciki ai dole a tambaye ta ina ta samo shi amma mace idan tana da aure a ganta da ciki wa zai tambaye ta ina ta samo shi ba wanda zai tambaye ta ko to sai a zo tun daga fara laulayi lashe mace idan suka fara laulayi kala kala ne lokacin da ba gori ba ba tsamiyar biri ba addu'a wata za ta ce tana son ta yanayin wata gori ba da tsamiyar biri da addu'a ko wata idan ta fara laulayi cikin ta yana bukatan kaza ko balangu ko kilishi haka namijin zai tafa ta kafi ya kawo mata kuma ba dan shi bane dan wani ne fa a zo ana nan ana nan ana nan haka za a ɗauki wata ɗaya biyu uku har a shiga cikin na hudu ana laulayi haka zai ɗauki wata tara yana fama a zo maganin haihuwa watakila ba za ta yi haihuwa da kanta ba sai an yi operation kudin da za a kashe eh? a zo a yi kauri yanka ma yaron rago yaron ya fara tasowa kukan dare ciwon ciki ciwon waye ya hana su bacci duk fa ba faɗan shi bane dan wani ne ba ta je ta dako ku da kanku ai za ku yi hukunci cewa duk matar da ta ɗibi wannan laifin ta tafi gaban Allah da shi in Allah bai yafe mata ba to ta riga ta ibo rigimar da shi a hankali saboda haka kuma wannan matsalar tana faruwa wani lokaci ana samun kusakure daga mazan an gane namiji ne nan na yi program a DITV ko wacce ta bugu ta ce shekarar su takwas da majintun da suke bai taba faruwa da ita haka zai bata abinci da safe da rana da daddare ga gida mai kyau ga katon talabishin ga yanzu duniya ta zama gida daya komai kana kallo kana zaune eh? ya ajiye ta komai zai mata amma bai da lokacinta to kun ga tun da ita ba na maryama ba ce a dole ta nemi mata ai ko kuwa to wannan shine abin da ke faruwa ko mutum ya zo ya ajiye mace ce ya tafi karatu wata kasa shekara hudu ko yana karatu a can dole ne to irin waɗannan abubuwan sannan ku kuma iyaye ku ji tsoron Allah ba ana aurar da yarinya bane kadai saboda an kasa mata abin abinci sai dan tana da wata bukata a matsayin ta na mutum wanda Allah bai da kowa wannan alaka da ita ba sai mijinta shi yasa sai yarinya ta zo da matsala gida tana bayani da cewa tana cikin matsala sai a ce wai ta je ta hakuri mai talaka saboda su tunanin su in da mijin yana iya bata abinci ya bata abin sha wai mai talaka shikenan kuma ta rasa tun da namiji ya ajiye ta bai da lokacin ta bai iya ba mata bukata ƙarya kuke kun san akwai abin da ta rasa to sai a ce ta je ta yawa wata je ta haƙuri cewa za ta ce haƙuri to wata daga nan sai ta tana ai dama ba shi kaɗai ya neme ta ba akwai tsohon saurayin ta ne. dama suna ci gaba da satin daga nan sai ga ta fara ga ta shi kenan abin da zai faru ya faru Allah ya kiyaye an ibn Umar radiyallahu anhu qala قال رضي الله عنهما qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الله Allah ya ألا هرم aljanna. الجنة مدمن الخم وند يدوم wajen shan kayan باي da za ki bugo min daga wata makaranta daga cikin manyan makarantun nan an ce wasu daga cikin 'yan mata 'yan jami'a 'yan shekara sha wani abu ba su wuce ashirin ba mutum biyu uku daga cikinsu ne suka samu matsala a gansu da ciki daga nan da aka shiga bincike sai ga wajen kusan mutum hamsin a ce dukkan suna da ciki sannan kuma cikin mutum hamsin din akwai wajen mutum shida da suke suna ɗauke da ciwon HIV sannan gashin kayan maye akwai wannan kodin din nan da ake siyarwa akwai na dubu uku uku da wani abu akwai yarinyar da aka ce kwaya ɗaya yarinya ita kaɗai a kullum sai ta sha wannan din ya fi na dubu ashirin haka za ta kwankwada makwal makwal haka za ta tafan nan Allah ya kiyaye saboda haka yana da kyau iyaye ku dinga zuwa in san samu ne da daddare ku je ku ga halin da 'yan matan ku suke ciki a jami'a mu 'yan gari ne muna leƙa su dokar jami'a kawai shine dokar jami'a kawai shine namiji ba zai shiga hostel din mata ba amma ita ya ɗaliba tana da iko duk sanda ta ga dama ta shiga hostel din ta fita kwarai duk wanda ya san wannan a jami'a ya sani ta fito in ta riga ta fito shikenan haka za ku ga a jami'o'i a cikin jami'a wani gurin dama daji daji ne idan ta riga ta fito daga hostel din su wani ya saka ta a mota in kwana za su yi a wajen ba wanda zai tambaye me kuke a wajen ba wanda zai zo ya tambaya to da aka ku dinga zuwa ku je ku gani wani hali ku suke ciki yanzu sannan yanzu gashi an samu gurbatattun malamai a jami'a wanda suka rantse da Allah cewa babu wata mace da za ta gitta wa kwas ɗinsu sai sun yi amfani da ita ko kayan kayar da ita ana samu yanzu a jami'a har yanzu abin ya zama abin ban tsoro yanzu idan kana da yarinya a manyan makarantu tana karatu ta zo maka da razol mai kyau baka da wani tabbacin cewa karatu ta ta samu wanda ko kwanan nan wannan kitsin ya faru wannan ba shi ba ne wannan ya sa ni dole ina tunanin ya kamata in yi lakta sukutun guda akan wannan amma abin akwai damuwa kwaran gaske gasi an gani mudminul kam wasu ma da ku ga matan aure suke hari wanda kwanan nan wata daga ciki wani laktara ya sasa ta ta ɗauki ciki mijinta bai nan daga ƙarshe lokacin da cikin ya girma ta tantin na zubar da cikin shine sababin tafiyar ta lahira iya kaɗai abin da malaman jami'a za su yi shine su kore shi shi kenan wai abin da za su yi wallahi wannan abin yana da bakin ciki don haka in ba a gyara wannan system din ba babu wani mutum da yake da aminci yanzu in ya tura yarsa ko matarsa jami'a karatu saboda an samu wasu marasa mutunci daga cikin malamai da suke tsayawa cewa kawai sharaɗin mace da ta jaraba wasu shine sai sun kwanta da ita in ba su kwanta da ita ba ko sau nawa za ta yi kos in dai za ta gitta ta gaban sai sun kayar da ita sannan kuma sai ka ga hukumar makaranta saboda irin waɗannan akwai malaman da suke da ɗaurin gindin da ba abin da ake iya musu in sun yi wa mace abu sun ci bilis ba abin da zai faru abin yana da ɓacin rai ƙwarar da sun gasi wala aku da wanda ke saba ma iyayensa wadda yus da mai mara kishi adda yusu shine alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabatha wanda yake tabbatar wa da iyalansa abu mara kyau a cikin su yana kallon matarsa ta fada cikin fajirci amma ya kauda kai ba abin da ya dame shi wani ma ya san cewa fajira ce za ta fita ta je ta fasikanci ta dawo in dai za ta je ta dawo tana da kuɗi ta take ɗaukar nauyin gidan ba abin da ya dame shi haka gaban sa kawai yake Allah ya kiyaye to irin wannan idan mace fajircin ta ya bayyana ba wai sunna sa bane sakin ta dole ne namiji ya rabu da ita kawai an gane qala ibn qudama ibn qudama ya faɗa yake cewa wajibun wajibi ne wa huwa itlaqil mu'li shine sakin wanda ya rantsuwa ba adad tarabbus bayan an jira shi a abal fai'ata idan ya kidawowa wa talaqul hakamaini da kuma sakin masu hukunci guda biyu kun san Allah ya ce idan an samu sabani wa in khiftum shiqaqa bainihima idan ana samun rikici tsakanin mace da namiji sai ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha shi yasa yanzu na takaita maka yana rigima saboda duk wanda zai aure ba wanda ke zuwa ya tambaye shawara kawa zai aura sai an yi auren ne in an shiga rigima sai ya zo a same ka da haka ne kuma da an zo sai ce ke a titi ya ganki aure ki za ta ce a'a kai a titi ka ganta ka aure ta zai ce a'a sanda za a yi auren ita tana da waliyai shi yana da wakilai sai ce to wa'annan waliyan da suka daura masa aure da ke kai wakilan da suka je suka daura suka karbo maka auren yanzu su Allah ya dora ma a tasu wasu daga nan bangaren wasu daga nan bangaren su haɗu shine in kuntum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli an yurida islahan idan sun zauna suna nufin gyara ne fi wa fi'illahu bainahuma da haka idan waɗannan bangarorin biyu suka zauna suka ga cewa auren nan ya kamata mu gyara shi kai ka daina kaza kai ki daina kaza shi kenan idan suka zauna su duka suka ga cewa a'a tsakani da Allah mijin nan yana tutuwa matan nan ba ta da kirki karaba da ita dan ana samun haka ko kuma su ce tsakani da Allah mijin nan bai da kirki yana cutar da yarinyar nan abin da ya kamata ya raba da ita shi kenan kawai duk abin da suka yi daidai ne idan ra'aya zalika idan suka ga cewa wannan shine abin da ya dace wannan ya zo cikin almuguni sannan abdabi isani ƙa'ida ta biyu man sahha talaquhu duk wanda sakin sa ya inganta sahha an yuwakkila ghayrahu to ya halatta wakilta wani sa wajen saki walau zawjatuhu fi talaqin sa yakuda matarsa ce wajen sakin kanta asali mace ta mallaki saki a'a sakin yana hannun wa namiji to sai ya ce ya wakilta ita mata a kankin kanta na baki dama duk sanda kika da kin bushe suka sace kanki to tun da ya wakilta ta wata matsala ta faru wani mutum ne an gane yana da mata guda hudu da yana da mata guda hudu suka yi fada sai ce ya saki wannan wannan ta sa baki cewa ya hakuri ce ke ma na saki wannan ma ta sa baki ya haƙuri yadda ke ma na sake ki ta ko wata mata a gidan ita ba mata shi bace da ta sa baki ta ce ya haƙuri sai ce ke ma na sake ki in mijin ki yadda to sai mijin ya ce ya yadda ta ta ko ba ta kuma Eh? to mahallin niƙashin ɗaya ne shi mutumin da aka bincika daga ba abinda ya sa wannan hankalinsa ya samu matsala ne shi ya sa yanzu kunga ga tun da hankalin ya samu matsala matansa ne saka hudu ba saku ba haka wacce aka wakilta mata sakin ita ma ba ta mai ba amma yanzu inda a ce lafiyar salau da ya ce ya saki waɗannan sannan ya ce ke ma na su keke in mijin kiya da mijin ya ce ya yarda ta saku ko ta saku ba ta saku <laughs> an gane saboda wannan maganar da ake faɗa muku nan gaba zai faɗa muku dalili yana daga cikin abubuwa guda uku da annabi ya ce idan ka faɗe su da gaske da gaske ne in ka faɗe su ko da wasa ba wasa bane da gaske ne da haka ko da wasa kace na wakilta wani na ba shi dama duk sanda ya ga dama ya saki mata ta duk ka dauka cewa in ya sake ta bata sako wallahi ta sako an gane to qauluhu maganar sa da yace man sahat talaquhu fallazi amma ku kiyaye fallazi ne sifo talaquhu wa'anda sakin suke yiwa kuma su ne na farko azzauju miji fala yamliku talaqa babu wanda ya ya mallaki saki illar zaudu sai maji li annahu huwa alladhi lahu al domin rike mace a hannunsa yake warraja'a da kuma dawo da ita wa kadaka haka hakanan saki naka tunda saki yana hannun namiji ne to ba wani mahaluki zai sa duniya shi ya saki mace sai shi sai wanda ya wakilta ya ce ya sake ta qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani idan nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata masu imani thumma hunna sannan sai kuka sake su wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idza nisa idan kuka sake mata ka ajala hunna.' wato lokacin inda su ta cika fa ko hunna bi ma'rufin ko dai ku rika su ta hanyar da ya dace da shari'a aw sarru hunna bi ma'rufin ko ku rabu da su ta hanyar da ya dace da shari'a wal maqsud abinda ake nufi fil ayati ne cikin waɗannan ayoyin guda biyu huwa zawj shine namiji da haka sun hunna maza ake nufi wai da tsallabtumuhunna maza ake nufi an can ba mace bace take saki an ibn annan nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce inna matsalaku kawai saki yana tabbata ne liman aka da bisa wanda ya riko ga ainihin wato kwabri amma abin da ake nufi a nan kawai saki yana tabbata ne ga namiji qala sindi yace ce a haqqun haƙƙun lizzau. saki haƙƙi ne namiji alladhi lahu an ya'khudha bi saqil mar'ati wanda shi yake riko da ƙorin mace ma'ana shine haƙƙin mace ke wuyansa walaisal maula ba wai ainihin wato wanda yake jibinta al'amarin mace ba waliyinta ba sakin mace ba hannun shi yake ba qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa hakama rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hukunci bi anna talaqa cewa hukun saki fa biyadi zawji yana hannun miji ne la ghairihi ba wani sai yake ba wa dhakara al-adillati ya ambaci dalilai thumma qala sannan sai yace wa qada'u A ahaqqu an yuttaba hukun hukuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a mi wa hadisu bin abbas al-mutaqaddim hadithun abdullah dan abbas ya gabata wa in kana fi sanadihi ma fihi ko da yake ciki akwai abinda malamai suke gani cewa ta bangaren sanadin akwai maganganun malamai فالقرآن يؤدده تو القرآن ya قرف shi وعليه عمل الناس كما أكن ونن wannan aikin malamai yake wannan ya zo a cikin littafin sazad al-ma'ad a mujalladi na biyar shafi na 254 da shafi na 255 ana ganewa ta sai talaqus sibi kun ga sakin miji idan yayi ya tabbata ko to sai talaqus sabi sakin karamin yaro saboda ana iya makaramin yaro aure wanda bai balaga ba an gane اختلف العلماء malamai sun karawa juna ilimi fi mas'alati a cikin wannan matsala ala qaulaini akan maganganu guda biyu alqaulul Auwal akwai zance na malamai na farko da yake to annahu idza aqala balaqa idan yaro karamin yana da hankali an gane ya san menene saki wa balaga ashara sinin kuma ya kai shekara goma fa innahu yaqa'u in ya saki matarsa ta saku saboda kun ga yaro dan shekara goma ai bai balaga ba amma in ya san me sakin yace ya saki matarsa to ta saku sai suka ce wa huwa al-mashhur min min mazhab Ahmad shine abin da yafi shahara a mazhabar ta Imam Ahmad wal Hasan wal Zuhri wa Aba'in rahimahumullah wa ruwaya an ruwaito an Sa'id ibn al-Musayyib wa Sha'bi wa Ishaq wayannan manyan malamai na an ruwaito wannan daga gare su Da hadisi ibn abbas saboda hadisin abdullahi dan abbas da yake cewa annabi ya ce inna mattalaqu liman akhadha bisa. wannan hadisi asani na biyu anna talaq as-sabi la yaqau akwai malaman da suka ce karamin yaro in ya saki mace sakin jima hatta ya buluga har sai idan ya balaga tun da dama Allah cewa yi wa butalil yatama hatta idza balagun nikaha a wajen ba su dukiya ku jarraba su hatta idan balagun ka sai idan sun kai shekaru na balaga na yin aure amma wannan ba shi yake nuna cewa ba za iya mai yaro karami ba aure in bai balaga ba za iya ne amma wajen saki shin yana da haƙƙin ya saki mace ko bai da shi to shine wasu malamai suka ce yana da haƙƙin da in ya saki mace ta ko suka ce bai ma wannan shine qaulul jumhur kuma ita ce maganar mafi yawancin malamai malikun wa ibn al-mundir والثوري وأبي قبيدة والوايس عن أحمد أن ساكتام وتمغنا دا الإمام أحمد وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز إتسي مغانا متانا العراق الحجاز مكة دا مدينة قباكي إيه فتورم على من سنة غنن شوا إذن قرمن يارو يسكي متسكي بيبا دا دليل سسوكما لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي رفع القلم عن ثلاث an ɗauki alƙalami daga mutane guda uku anis sabi karamin yaro hatta ya hatali har sai idan ya mafarki mafarki alama sai ta balaga wanin na'imi mai bacci hatta ya staƙila har sai ya farka wa anil majnun haka nan mahaukaci hatta ya aqila har sai idan ya hankali an gani sai ce to arrabihu abin da ya fi tabbata ya fi rinja wallahu a'lam Allah shine mafi sani alqawlu sani wannan magana ta biyu da anna talaqas sabi sakin karamin yaro la ya ka'u hatta ya buluga li annahu marfu'un anhu taklifu bai la ya ka'u bai aukuwa hatta ya buluga har sai idan yaro ya balaga li annahu marfu anhu takalif domin an dauke masa takalifi ana ganewa kenan yanzu malamai suna da maganganu guda biyu ko akan sakin karamin yaro amma wannan magana ce fi tabbata maganan cewa idan karamin yaro ya saki matarsa sakin bai ba kuna ganewa to wannan shine kenan yanzu cikin waɗanda sake ke hannunsu ku dinga summarizing ɗin abin na farko akwai miji ko namiji idan ya saki matarsa ta yi amma namijin kada ya zama karamin yaro na uku gashi nan sai talakus sakara an gane sakin wanda ya sha kayan maye yanzu ba ana cikin harka shaye-shaye ba yanzu idan mutum ya sha kayan maye ya saki matarsa ta saku ko ba ta saku ba eh? ta saku to sai ku jira ku ji mai malamai za su ce iktalafa ahalin ilimi ilmi ala ne. malamai sun ƙara wa juna ilimi akan matsala akan zantuka guda biyu al'alwal akwai wanda suka ce ya ƙaƙo talakus sakarat idan mutum ya sha kayan maye ya saki matarsa sakin yayi wa yu'akhadhu bihi kuma sai an kama shi da wannan laifin kuna ganewa kan wannan matsalar malamai na da maganganu guda nawa biyu akwai waɗanda suka ce idan namiji ya saki mace sakin yayi in ya sha kayan bane alqailuna zalika waɗanda suka faɗi wannan magana marwiyun an ali an ruwaito daga ali bin abi talib Ɗaya na biyu muawiya na uku ibnu Abbasin. na hudu sa'id bin al-musayyib na biyar ata na shida mujahid na bakwai al-hasan al-basri na takwas ibn sirin na tara al-imam shabi na goma al-imam nakai na sha ɗaya maimun bin maharan na sha biyu al-hakam na sha uku malik na sha hudu as-sauri na sha biyar al-auza'i na sha shida ash-shafi'i fi ahad qawli ɗaya daga cikin maganganunsa guda biyu ibn shubrama abu hanifa wa sahibahu da ɗaya daga cikin ɗalibansa guda biyu suleiman bin harbin malamai guda nawa goma sha tara waɗanda suka ce daga cikin sahabbai tabi'ai da waɗanda suka zo baya duk wanda ya sha kayan maye ya saki matarsa ta saku an gane to wannan maganar da suka faɗi ta da ka suka yi ta al'adillatu dalilan waɗannan ɓangaren an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun ce annabi ya ce kullu talaƙin kowane irin saki ja'izu ya halatta illa talaƙal ma'atuwi sai sakin mutumin da ya samu matsala cikin hankalinsa shine at-talaqul ma'atu qalu suka ce inna sakarana shi wanda ya sha kayan maye mukallafin ai akwai takalifi a kansa walihada saboda wannan ne yi ukhadhu bi jinayatihi idan mutum ya je ya kashe wani saboda ya sha kayan maye ana kyale shi ya ci bilis ko akwai hukunci a kansa akwai suka ce in ya je lalata kayan mutane in ya sha kayan maye zai biya to haka ma in ya saki yayi wa iqa'u talaqi uqubatan law ka dole a aukar da saki a kansa a matsayin uquba gare shi abu na biyu suka ce annahu fi'il sahaba wannan aiki ne na sahabbai فقد أوقعوا عليه الطلاق سن أوكر دسكي أكنس كما جاء عن عمر ومعاوية وابن عباس كما يدكو غياضو دقى عمر دقى سيدنا معاوية دقى كما عبد الله بن عباس kun ji maganganun malaman farko ko asani na biyu akwai malaman da suka ce la ya tsa'u sakin bai yi ba kuma a cikin sahabbai na farko akwai Usman bin Affan na biyu Umar bin Abdul Aziz wannan ba sahabi ne. na uku akwai alƙasin bin muhammad na hudu akwai al-tawus rabi'a yahya al-ansari al-laythu al-anbari ishaq abu saur ash-shafi'i fi ahad yana da maganganu guda biyu al-muzani riwayatun an ahmad imam ahmad sannan sai shaykhul islam bin taymiya sannan sai ibn al-qayyim sa ibn al-qayyim su kuma suka ce sakin bihima kuna ganewa kun ga shi yasa na ce muku akwai bambanci tsakanin wa'azi da kuma karatu nawa na ilimi wannan matsalar ba za ta taba tattaunawa a wa'azi ba al'adilla dalilan wanda suka ce matar su kuma bata saku ba shine qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqrabus salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma ta na sai kun san me kuke faɗa faja'ala subhanahu ƙaunar sakara. Allah madaukakin sarki ya sanya maganan mutumin da ya sha kayan maye gaira mu'tabarin ba a lura da shi ya alama ma ya يقول دم wanda ya daga ya sha kayan maye bai san me yake faɗa ba suka ce to tunda Allah ya ce hatta alamu, sai kun san abin da kuke faɗa to wanda ya sha kayan maye bai san me yake faɗa ba da haka in ya saki matarsa bata saku ba na biyu hadisa ali bin abi talib wafi a cikinsa ne yake cewa a albaita allazi fihi hamzatu wato hamza ya zo wato gidan da yake cikin sa fasta'azana alai sai ya nemi izini yace ya shigo fa'adina lahu sai ya masa izini yace ya shigo fa tafiqa biyu. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya lumu hamzata yana ta zargin hamza fi ma fa'ala cikin abin da ya aikata Fa'iza hamzatu sai da na hamza yi wani abu ne sai ga ainihin wato hamza muhammad rasul ailahu ashe lokacin yana cikin maye wato idan su ida da kakku manta cewa giya sai da Allah ya ɗauki matakai ɗaiɗai har guda hudu kafin ya haranta ta da aka shekara goma sha uku da aka yi a makka har annabi ya bace ya jira ta madina ba maganan haramcin ka a sha giya kuna gani ya fa nazara hamzatu ila annabi sai a wato hamza ya kalli annabi sun sa'adan nazara sannan ya ƙara duban annabi da kyau fa nazara ila rukubatai sannan ya ƙara kallon annabi zuwa ƙasa zuwa guyoyinsa sun sa'adan nazara sannan ya sake duban annabi ta sama fa nazara ila waje ya kalli fuskarsa sun maƙala hamza ta sai da na hamza ya ce wa hal antum illa abidul la'abi ai ku dinnan gaba ki, dukkan ku wato bayi ne ga babana fa'arafa annabi annahu samilu samilu sai annabi ya san cewa wannan maganar da ya faɗa yana cikin maye ya faɗi ta fa nakasa rasulullahi ala aqibaihi alqahqar sai annabi ya juya da baya fa kharaja sai ya fita wa nama a sai maka fita tare da shi wa hada wannan magana law qalahu qa'ilun da ace mai hankali zai faɗe ce kalli annabi ya ce ai annabi bawan shi ne na kana kufuran wa riddatan kafin kafirci ne da ridda walakin sai ne lam yi akaza hamzata bi zalika walam yi akaza hamzatu bi zalika li annahu sakaran ba wanda ya ce sai da na hamza ya yi laifi a lokacin saboda yana cikin mai an gane ko mutum ya zo zai yi sallah sai ya yi raka a hudu ya juya kalli mutane bai san yana cikin maye bai ce in muku ne saboda ma maye Allah ya kiyaye yanzu gashi nan an bata matasan mu da shan kayan baye yasa nake faɗa wa 'yan siyasan nan na ce wallahi Allah ba zai kyale ku ba ku kashe rayuwar 'ya'yan wasu ku 'ya'yan ku su karatu zama mutanen kirki ba zai taɓa yiwa ba Ya yasa yanzu kuna kallo yanzu nan gashi nan kullum bullo da system ake yi jami'o'in ma da ake na gwamnati da firamare da sakandaren wallahi nan gaba sai sun fi karfin dan talaka tsarin da ake ciki gashi nan kuna kallon makarantun firamare au kallazi marra ala qaryatin wa ya kawo ala urushiha eh, kaga malamin an zo za a karatu dalibi yana ka a kan bulo ya dauko bulo ya ɗaura. wai bulo ne bencin da zai yi rubutu ba ka ake ciki ba duk cikin kunan wacce duk ta gama makaranta shekara ashirin ta koma ta gani in ta gwamnati ce yadda ta bar makarantar ba haka za ta same ta ba za ta koma ta samu makarantar ta ci baya tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka wani? haka ne yasa kullum na fada faɗa ce tsarin da gwamnati ta ɗauka na hana shigo da mai eh, abinci don a inganta na gida yana da kyau amma ba su sani inganta ilimin mutane ya fi muhimmanci sama da inganta abinci ko yau ku ga ɗan wancan sanata ana biki a ingila ya gama karatu ɗan wancan yaushe ne za su yadda a dawo a gyara jami'o'in gidan ba za su yadda ba inda gaske suke yi na rantsi da Allah idan da 'ya'yansu na karatu a jami'o'in Najeriya da yanzu an gyara su amma tun da 'ya'yansu ba a nan suke karatu ba abin da za a gyara Ya sa kullum za ku kirkire-kirkire a ƙara kuɗin makaranta a ƙara bala idan 'ya'yansu ba abin da ya dame su da karatu a makarantar Allah shi da mu an gane an Usman radiyallahu anhu annahu qala ya ce laysa li majnunin wala sakaranan talaqun mahaukaci in yi saki bai yi ba sannan wanda ya sha kayan ma in ya saki bai ba wa an aka falaku na aka yake cewa sakin mai maye la ya juzu bai halatta ba qalu sun ce la ka qa'u saki bai auku ba wala ya lazamu bai lazimce shi ba li'annahu faqidul aqli domin da ya sha kayan maye ba shi da hankali wal aqlu shi kuma hankali shine manaqut taklifi maratai da ake kallafa ma dan adam ne abu ko kada yi an gane to gashi nan ana nuna cewa lokaci ya yi amma ba na tsaya ba wannan gabar za mu ci gaba yanzu sai mu tsaya sai mu ji eh? eh Malam Hassan ya abin naku yake ya abin naku yake ne sha biyu da rabi ai ba zai bayi in maka yi sha biyu da rabi za ku rarraba eh? ɗaya za a shiga lokacin sallah saboda haka su ne mun so mai karatun nan awa uku daidai da mun fara tara da rabi kaga mun tashi sha biyu da rabi muna da awa na uku saboda haka sai mu jira sai gobe amma dai ya ce raji wallahu a'lam annan tsalaƙar sakaran la ya qau idan mutum ya sha kayan maye ya saki matarsa sakin bai wala yu akhadhu bihi li umuri ba a kama shi da hukuncin ya yi saki saboda al'amura masu zuwa to gashi nan ya faɗa al'amura guda ɗaya biyu uku hudu to yanzu ku yi hakuri sai gobe idan Allah ya kai mu da aka ce sakin wanda ya sha kayan maye in ya saki mace sakin bai yi ba kuma shine a kaulin da ya fara jiki to sai ku jira gobe sai faɗa muku saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kana da haka ku yi hakuri gobe ku yi ƙoƙari ku zo da wuri mu fara karfe tara da rabi mu tashi sha biyu da rabi mu yi awa uku dan na eh? dan na a ce da mun yi awa uku yau muka yi awa uku gobe to ya kamata a ce a awa shida mu karance mu zakiran gabaki ɗaya ko kuwa kama abinda dai Allah ya so ma sha Allah kana ko wa ma lam yasha lam yakun saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka gabaki ɗaya ga dan uwa malam nura ya zo ban sani ba muna da sauran lokaci malam ali eh ba za ka ce komai ba saboda me ba za ka ce komai ba to shikenan sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh